Assalamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan kan take haƙƙin ɗan adam a yau za mu kamo kashi na ƙarshe kan takaddama da ta biyo bayan kisan marigayi sarkin gobe ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel tun bayan fitowar labarin mutuwar mai martaba sarkin gobir alhaji isa muhammad bawa iyalai da 'yan uwa da kuma mutanen gobe ke roƙon hukumomin Najeriya da su taimaka su nemo inda gawan marigayen take don a yi mata jana'izar da ya kamata. Tare da neman ɗaukin shugabanni da samar da tsaro a yankunan gober, domin har yanzu a tabakinsu suna fama da sace-sacen mutane domin kuɗin fansa. Kabir da ɗa ne ga marigayi sarkin gobir kuma lokacin da 'yan bindiga suka sake shi duniya ta gan shi akan gadon asibiti. Yana cewa ya ji bakin 'yan bindiga cewa ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Bozani. ne ya ba da kwanginar naira miliyan biyar don sace sarkin da ya sanadiyar mutuwarsa. Ga abin da ɗan uwa ga marigayen Muhammad Sha'ibu bakwai ya shaida wannan fili. Muhammad Sha'ibu bakwai shi ɗan marigayi da ya aka sace su tare. Ya fito kwanaki mun gan shi kama a gadon asibiti. Shi yanzu yana ina. To, banda takamammen bayani na inda yake. Sani na dai yana a asibiti kuma na je asibiti aka ce baya asibiti maganganu sun zama kala biyu wasu su ce yana abuja wasu su ce kuma a ban inda yake ba amma har ya zuwa yau a hukumance wallahi ban iya ce maka ga inda shi kabiru yake wanda yake zama mahaifi yake a garin domin kanin mahaifi na ne ƙarshe akwai abubuwan da ya faɗa eh, da zargi kan da dan majalisa Aminu Boza da ya ji yan da suna magana. Eh, kai ko da ba dukan kai ya ka ɗauki maganar. Alai Nasiru shi dai yaro maganar da ya faɗi jiya an faɗe ta ga bayanin da ya kai. Ba ya ce yana zargin Honorable Aminu Boza ba da kashe sa a kashe mahaifin shi. Abun da Kabiru ya faɗi cewa su 'yan ta'adda su 'yan bandit din sun gaya mishi cewa honorable aminu boza shi ya ba su kwangila domin su kashe sarkin gobe kuma ya ba su kuɗi naira miliyan biyar to kaga shi yana daidai ta wani bangare ya faɗi wannan magana domin bai da sanin gaibu ga wannan al'amari abin da suka faɗa mishi idan ya zo yana cikin hirgici ko wani magagi na ban tsoro dole ga duk wanda ya rasa mahaifi irin wannan kowane iri ne ma mahaifi kan rasa mahaifi ne kuma bayanin duk da ya to daga mutanen nan idan aka bi shi tiriyan tiriyan in ma gaskiya ne in karya ne a ita hukuma ta san hanyoyin da za ta bi domin ta gano maganar da kabiru ya gaskiya ce ko kuma karya ce domin a ƙasar nan na sani duk wanda ke iya rike waya ya yi magana da ita komi matsayin shi akwai hayar da ake bi a samu bayanai na gaskiya irin abubuwan da yake tattaunawa da kowa yake magana a ƙasar nan to kaga ni bai iya cewa wannan magana da kabiru ya yi gaskiya ce sannan bai iya cewa maganar da kabiru ya yi ƙarya ce 'yan ta'adda suke yi amma abin da dai an roƙonmu muna roƙo ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da su ƙungiyar gda e cewa muna roƙonsu su kada su bari wannan abun ya zo a haka kuma ya tafi a haka domin idan ƙasar nan ta zama ana iya yi ma sarakuna irin wannan al'amari a sha lallai ba a ɗauki mataki ba to wallahi har su shugabannin na siyasa da suke ganin suna bisa suna bisa madahin iko sai an waye swahiya wallahi sun yi ta kansu Muhammad Shaba ko ta kungiya da ka ambata ban ji ta sosai ba wace kungiya ce ma? Kungiyar GDA Gozir Development Association. Eh na'am na gane. a ita kungiyar duk wani guguziri da ke cikin wannan fadin ƙasar nan ta Najeriya da wajen Najeriya. Hmm. Domin kungiya ce wadda tana da ƙarfi sosai kuma duk inda bagobiri yake a ƙasar nan yana biyayya ga wannan kungiya. To kaga su wannan aikin yara ta kan su kuma su muke kallo matsayin mu na matasa a ƙasar gobir da daular gobir su muke kallo mu ga wani mataki za su ɗoka kuma wani bayani za su hito su yi ma al'umma game da halin da ya samu wannan daula ta gobir kuma mutane na jiraye da su su ina ganin ko a kafafen sada zumunta wasu na maganganu na rashin nuna jin daɗinsu da rashin ɗoka irin matakin da ya kamata wannan ƙungiya a ce ta yi tun farko wannan al'amari har zuwa kasancewa wannan abun da ya faru. Kamar da yadda aka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata, Aminu Boza ya nesanta kansa daga zargin da aka yi masa, tare da bayyana wasu abubuwa da a cewarsa na daga cikin misalai da za su barranta shi da 'yan bindiga. To alhamdulillahi da farko dai na gode ma Allah da da musulmi. Na biyu kuma dukkan musulmi suna da akwai shari'a akwai kuma farke da Allah azama a kai wato na yi mamaki wasu ko da yake alhamdulillahi na ji malamai da yawa manya-manyan maluma na Najeriya na ji manya-manyan mutane manya-manyan 'yan jarida sun yi sharhi bisa ga wannan abu kuma alhamdulillahi na gode ma Allah na farko da wannan abu ya ɗauko ya kawo min ɗaukaka wanda bai san wani ba aminu gozar shi magana na biyu kuma alhamdulillahi ina haka yan ta kasance za ka ji mutane da yawa kusan kashi kusan kashi tisa'in da biyar cikin ɗari alhamdulillahi sun rantar da ni wannan kalilan kashi biyar ɗin sun bani mamaki musamman ma musulmi saboda mazala sallallahu alaihi sallama ya umarce mu idan aka zo da labari so ku tsaya ku yi bincike ku bincika ku ji labarin nan na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne an sha wannan ta faru lokacin Aisha radiyallahu anha Allah ya daidaita masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ciki daga cikin mutanen da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zarge ta da zina wanda Allah da kai ne ya wanke ta daga wannan zargi da aka yi mata alhamdulillah kusan duk mahiyancin yan jarida da a nan wanda yan hikaya kana cikin wannan yan jarida wanda kun san fafutukar da muke yi game da wayannan barayin wanda alhamdulillah na sha kiran ka da kaina na isko ka har Abuja na isko su mangadi har Abuja mun yi shirye-shirye su daban-daban musamman yan hikaya lokacin da aka kashe mana jami'an tsaro ashirin da biyu dama lokacin da aka fito ga kafa watsa labarai ana cewa jami'an gwamnati sojojin gwamnati ne suka yi nasara wanda kuma alhali ko dan ta'adda ba su kashe ba jami'an tsaron su ne aka kashe duji ya ɗauke su kuma ya kashe mana mutanenmu lokacin da aka kashe mana mutum arba'in a mota tuji ya samu su wuta har suka mutu el hikaya na kira ka da kaina ina kuka ina ga maka abin da ke faruwa lokacin da aka kasa ba mu mota ko guda a sabon mai lokal government muna cikin bala'i lokacin da hannun sai mota na ba jami'an tsaro da mashin mashin na kira ka mai maganganu da kai lokacin da muka je abuja neman jami'an tsaro na kira ka mai maganganu da kai to kaga ina haka idan magana ta fito daga makiyanka to ya kamata ka tsaya ka bincika ka ji shin ya mutumin ne yake da wani na biyu alhamdulillah har cikin yan adawan mu wanda annaban mabambantan siyasar mu su kansu na ji sharhin da sun kai daban-daban ga rediyo da social media wanda sun tabbatar da cewa honorable aminu boza bai wannan abun saboda shi ke faɗa da wannan abun aminu boza shi ke fidda duk ke shi basuwa domin wannan abu ya ƙare honorable aminu boza ni ne a mutum na farko wanda ya fara kai ya ziyara ga 'yan gudun hijiran mu wanda barayi suka ɗaiɗaita suka raba da gidajensu wanda hannun ga ya ci gwamnan maraɗi alhamdulillah muka haɗu na kai musu abinci ya ba da kuɗi na ce a musu tanti tanti a yi musu a ba su magunguna to kaga alhamdulillah na gode ma Allah na biyu kuma ni ne mutum na farko cikin 'yan majalisar dokoki wanda ba su yarda a yi sulhi ba tun lokacin waccan gwamnati an nemi a yi sulhi wanda ni aminu boza na ce bai da a yi sulhi da barawo ba saboda barawo bai da mutunci barawo bai da mutunci barawo bai da imani duk mutumin da ka iya koni duk mutumin da ka iya samu kare moto arba'in da mota alhikaya ya kashe su mace mai ciki cikin ta ya bare mai yaro karami yaro karami a samu matsala yaro karami ya mutu a zo a sun zo kaso gwaran yau sun kashe mutum ɗari da ashirin rana ɗaya sun zo unguwar lalle sun kashe mutum hamsin sun zo different different wurare sun zo mm, garki masawa ɗan ado sun kashe mutum saba'in da hudu rana ɗaya kuma irin na mutane sun aka ce a zo a sulhu da su kaga wannan abu ba abin da ba abin da ya kamata bane ba abin da ya kamata bane to kaga bai kamata a ce ni iri na in ce eh, jagoranci sulhu da waɗannan mutane. Masu sauraro, shirin ciki da gaskiya na miƙa saƙon ta'aziyya ga ɗaukacin iyalai da 'yan uwa da dukkan gobirawa ga wannan babban rashi na mai martaba da ya taɓa zukatan bayan Allah a duniya. Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Haka kuma shirin na kira ga masu ruwa da tsaki da su gudanar da binciken kisan gilla da kuma inda gawar marigayin take domin a miƙa ta ga masarautar gobir tare da ɗaukar matakan da suka dace ga duk wanda aka samu da hannu. sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin nasiru mai hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya.